maimaitawa kuma zai ehem eh, ya ce ah, salamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana masu albarka Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya malam a cikin kiran sallah an ce mutum ya maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa banda inda yake wa hayya ala sala da hayya ala sala a nan wanda yake maimaitawa kuma zai ce la haula wala quwwata illa billah yace amma sai na ji wasu suna cewa masha Allah a daidai inda ladan yake cewa hayya alal fala to shine ce malam hakan yana da asali to shine zan amsa masa kai tsaye akwai waɗanda idan aka zo hayya alal fala sai su ce la haula wala quwwata illa billah amma wajen hayya alal fala sai su ce masha Allah a madadin su sake cewa la haula wala quwwata illa billah to ga inda magana take قال الهاتف في الفتح hajar ya يا فدا cikin فتح ya ce kadhalika istadalla bihi ibn khuzaimah ibnu khuzaimah ya kafa hujja da wannan hadisi na a abinda mai kiran sallah yake fada yace wa huwa al inda al-jumhur kuma wannan shine magana da tafi shahara a wajen jumhur sai yace wa qala ibn al-mundhir ibn al-mundhir daga cikin manyan malamai yake cewa ya zalika min ikhtilafil mubahi fa yaqulu taratan kaza wa taratan kaza zai iya yiwa magana ta zama irin abin da malaman usulul fiqh suke cewa ikhtilaful mubahi ikhtilaful mubahi shine sabani na halal akwai malaman da suka ce shi kansa mai kiran sallah idan ya ce hayya ala salah shi kansa mai bin mai kiran sallah zai faɗi hayyi alal sala da hayyi alal sala din sannan kuma ya sake karawa da la haula wala quwwata illa billah an fahimta idan mutum yana sauraron mai kiran sallah yana bin abin da mai kiran sallah yake faɗa da mai kiran sallah zai ce hayyi ala sala to shi ma sai ya fara cewa hayyi ala sala sannan kuma sai ya sake karawa da la haula wala quwwata illa billah suka ce kamar yadda a wajen sallah din ne idan liman yace sami Allahu liman hamida mamu me zai ce to sai suka ce shi ma mamu sai ya fara cewa sami Allahu liman hamidahu sannan sai sake karawa da rabbana wa lakal hamd da haka a wajen kiran sallah ma sai ka bi shi ka ce hayyi ala sala sannan sai ka sake karawa kuma da la wala quwwata illa billah suka ce domin shi kamar yana da lada biyu ne kai kuma kana da daya shine aka baka wata kofa dan ka sake samun wani karin lada ka cin masa shi yana da ladan farko na shi ya fara yanzu kai kwaikwayar sa kai to me da shi da me kuma zaka cin mai kai ma ka samu cikakken lada shine aka kara maka wannan to a irin wannan matsaloli malaman usulul fiqh suna kiran su da suna ikhtilaful mubahi to sai kuma mu zo magana ta biyu bambantawa a hayya alal salata farko ka ce la haula wala quwwata illa billah amma a hayya alal salata biyu kuma ka ce ma Allah nan ma Dr. Abdul Qadir Irfan a cikin rawdatul na sharhin riyadus salihin yake cewa naqala abdurrazzaq an ibn jurayj abdurrazzaq sahibu ma'mar ya rawaito daga ibn jurayj ibn jurayj ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai kala yace huddistu an bani labari annan nasa cewa sahabbai idan tabi'i yace annan nasa ai mutanen yana nufin sahabbai kanu yansituna lil mu'azzini insatahum lil qira'ati sun kasance suna yin shuru idan mai kiran sallah yana kiran sallah irin shirin da suke yi in ana karatun qur'ani fala na sha'an ba ka faɗar wani abu illa qalu mislahu ko fala yaqulu sha'an illa qalu mislahu ba abinda mai kiran sallah yake faɗa face sai sun nana ta irin hatta idza qala hayya ala salat qalu la hawla wala quwwata illa billah har in yace hayya ala salat sai ce la hawla wala quwwata illa billah wa idza qala hayya ala falah amma idan kuma yace hayya ala falah qalu ma sha Allah anan kuma sai suke ce ma sha Allah to amma sai dai wannan hadisin hadisi ne wanda bai inganta ba ingancin sa bai kai ba abin da aka samu cikin sahih bukhari da muslim na cewa hayya ala sala ana cewa la hawla wala quwwata illa billah haka ma hayya ala sala ana cewa la hawla wala quwwata illa billah ne ba wai ma sha Allah kamar yadda wasu suke faɗa ba a wajen hayya ala sala da haka asalin da wasu aka dogara da shi shine wannan hadisi kuma kamar yadda na faɗa cewa hadisan da suka zo da wancan sun fi shi inganci kuma sun fi shi shahara da haka al'amalu ala za da wa'yancan ake aiki ba da wannan ba mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam menene ingancin waddar jitar rafi'a kuma na ji ka ambace ta bai inganta ba gaskiya kuma na ambata baki